بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan مجلس فينا na shida darasi na الشدة. a cikin wannan littafi na riyadu salihin satin da ya fice in ba ku manta ba mun fita daga cikin babin da yake magana a kan islafi da kuma halatto da niyya yau za mu shiga babi na biyu shine babu tauba babin da yake magana a akan tuba ita wannan kalmar a taubatu kamar ka ce saba ya tubu sai a ce taubatar ita a taubatu tana nufin arruzu'u a yare na larabci an ce wane ya yi tuba kamar ya yi wani guri ne sai kuma idawo sai a ce saba amma a wajen malaman shari'a idan suka ce a tauba suna nufin mutumin da ga ike saba wa Allah ide na saba masa iko mai masa biyayya kuma suna kasa tuba har kashi uku tuban da ya fi kowane tuba girma shine mutumin da da ba mummuni bane ne ya shiga imani yana kafirci ya dawo musulunci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya wa waɗanda suka kafirta idan suka daina abin da suke yi to za a gafarta musu abin da ya gabata a ƙarƙashin wannan ne malamai suke cewa mutumin da yake yin ba daidai ba sai idena to abubuwan da suka gabata nasa na ba daidai din ba akan musanya masa su zama alheri wanda kuma ibari rayuwarsa ta ta ita yana ta yin ba daidai ba to sai a kama shi da laifin farko da na ƙarshe Allah ya tsare mu to wannan shine abin da ake nufi da at-tauba akwai bambanci tsakanin at-tauba da istighfar kun ga kamar yadda na gaya mana tuba shine rujo in a yare ne in kuma shari'a ne shine rujo min al-ma'siyati ila taa mutum ya daina sako ya koma yi wa Allah biyayya amma shi al-istighfar za ku ga an samu ƙarin mu mace ko alif a farko da kuma sinin da kuma ta'un wanda tana nufin kamar talabul istighfar idan aka ce wane yayi istighfari kamar ya ce ya ubangiji abin da nake maka kalilli lullube a rufe abin an gani amma a rufe shi kuma kar a bar kowa ma gani idan an ce an yi kamar abin da ma'aik masu harkar kuɗi suke yi sai ce an yi kaza an yi kaza amma muna son a rufe ko ko da hausa ana cewa a daidaita alƙalma komai a yi shi a rufe yadda duk ko da an samu wani otita ya zo ba zai iya gano komai ba to in aka yi mutum in mutum ya yi istighfari kuma ina cewa ya Allah abin da nake ka rufa min asiri kada wani ya gani sannan in ka rufa min asiri kaka kama ni da abin shine ma'anar astaghfirullah ko astaghfirullah alazim in kuma kace atubu ila Allah ko kuma kace tubtu ila Allah Allah inda na tafi nake saba maka na daina na dawo gurin ka ya ubangi shine ma'anar at-tauba to na ce mana tuban nan an kasa shi mafi girma shine mutum ya daina kafirce ya koma imani na biyu mutumin da yake aikata manya-manyan zunubai ya daina aikata manya-manyan zunubai ya koma ga Allah kamar shan giya zina neman maza fata irin suka barkace kisan kai da dai sauran manya-manyan kaba'irin zunub wanda ake lissafowa na uku shine mutumin da yake aikata ƙananan laifuffuka wanda ake cewa da su saga'ir ko kuma allamam allazina yastadibuna kaba'ir al ithmi sai aka ce ne innal lamam wata manya-manyan mutum ya kyale su yana dan aikata yan ƙanana su yan ƙananan laifuffuka su ne wanda ake wanke su ta hanyar alwala ko ta hanyar sallah wanda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sun kuma cewar idan mutum yana yin sallolin nan guda biyar a kullum ba shi da bambanci da mutumin da yake akwai wani koraba a kofar gidansa ta ruwa wanda kullum zai shiga iwan kasau biyar annabi yake za a samu dauda a cikinsa kamar yadda ba za a samu dauda a cikinsa ba haka ba za a samu zunubi ga mutumin da yake salawatul hamsu ba amma anan ana nufin kaba'irin zunub ana nufin saga'ir ba manya ba duk da wasu daga cikin malamai sun ce a'a babu wanda yake da kaba'ir da sagha'ir duka ɗaya ne wannan falala ce Allah iya sa saboda haka bai kamata kuma wani shiga tsakanin Allah da sa tunda cewa ima ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum duk azaban ma da za a yi muku ne Allah zai tsira ita in dai har kun gode wa Allah ni'imar da yi muku sannan kuma kun yi imani saboda haka wannan yana nuna mana cewar istighfari yana da bambanci da shi da tauba to amma anan malam da ice babu tauba sai kuma ikakka wasu maganganu ita abin nan tuba din nan daga cikin malamai wanda suke bayin Allah na kwarai wanda ake kawo tarihinsu da labarurrukansu domin mai koyi abu nu'ayn a cikin littafin sahihiyatul awliya ya kawo maganar wani malami da ake cewa da shi aunu dan abdullahi shi wannan malamin da yake cewa jalisut tawabina fa innahum araqqun nasi quluban ku dinga zama da mutanen da sun yi wa Allah ba daidai ba amma yanzu sun dawo sun tuba domin zuciyarsu ta fita kowa taushi wato mutumin da yake jin bai saba wa Allah ba wani lokacin ɗagawa takan same shi amma wanda ike jin ya yi wa Allah ba daidai ba ya tuba kullum zai zama cikin jawabin inkisar zai dinga da shi ba ta tsaya bane a gurin Allah wannan inkisarin da ike samu sai sa Allah ya gide shi da rahama akwai malami da malam ibnu kasir ya kawo tarjama a cikin albidaya wan nihaya ana cewa da shi bishrul hafi imamu zahabi ma ya kawo tarjama shi bishrul hafi akwai muna da akwai guda masu wannan sunayen da yawa akwai bishirul mirrisi wannan wani ɗan duniya ne daga cikin jahamiyawa wanda suke inkarin wasu daga cikin sufofin ubangiji to shi bishirul hafi an ce daɗin duniya ne kamar yadda malamai suke cewa kana shafiran duk inda ake wani abu na shakken ake ba daidai ba ina gurin da kuma shi ake yi wannan na kama da ne domin mu san cewa in kisari in mutum yana laifi in yana jin ba daɗi to Allah ikan dube shi da rahama ya hana shi ne amma in ma baya yi yana jin ai mu na Allah ne ba wanda ya mu yanzu nan da ka gan mu ai sai abin da hali yayi don mutum bai sa mutum ga ya lalace a kasar rayuwarsa to shi bishirul hafi yadda yake dan duniya wata rana ina tafiya kawai sai je karar da takarda ta ƙur'ani. an jefa ta a cikin dagwalon ban da ya ɗauki takardar iganta hankalinsa ya tashi ya ɗaga takardar sai ice sayyidi ismuka hahuna mulkan yuda bil aqdaf ya ɗaga takardar ice sayyidi as-sayyid anan Allah ice ubangiji na wannan sunanka ne aka jefar ake tacewa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah dan duniya ne fa to da ka sai ya dauki wannan takardar ije wanke ta bayan ya wanke ta ya tsaftace ta sai je ya siyo shashi kun san shashi ma'aunin abin da ake auna turare sai a bani shashi to sai je auno turare irin wanda ake dan digawa na za za ga ko tiriyar kwalaba ke shine amfanin karatun tsoro Allah za ta mala yawa duk wannan abin da ake mafi yawanci ana mana karatun tsari ai maka handa out ai maka wane ne mafi yawanci wanda ba su zauna a gurin malaman soro ba akwai kalmomin da hannawa kuma sun ɓata ba a san su ba shi sa ga mutum yana fassara littafi ko ina bayani yana kama kame gashi bahaushe amma ya rasa kalmar da zai amfani da ita wata za ta dace shi sa ake cewa duk yadda za ka yi ka wani wanda yake ya iya karatu tsoro ka je ka ɗan karanta wasu littattafai a ka saboda zai maka amfani to ya fi wannan shashi ya shafa wa takarda sannan ya je kai ta wani guri ya ninke ta ya ajiye inda babu wanda zai taɓa taka wannan abin da ya aka ce Allah ya iya raya zuciyarsa sai zama to ina daga cikin duk sanda ake magana a kan wasu masu bin Allah mutanen kirki masu zuhudu masu takawa sai kaga an kawo maka labarin bishirul haji ya je gurin wani malami bayan ya zama mutumin kirki ya sallama sai yar malamin ta fito ta ce man sai ce ana bishirul haji da yake ƴaƴan malamai ne ko ba irin malamai yanzu ba ita ma tana da wayo karama ce amma tana da ilimi ta kalle shi ta ce bishirul hafi tun da ma'anar hafi wanda ba shi da takalmi ta ce ala alatta hafta laka na alaini bi dirham me yasa ba za ka je ka sayi silifa na dirhami ɗaya ba tun da ba ka da takalmi shine ta je ta gaya wanda ta ce ai wani ne ya fito da sauri ga shi shi malami ne amma kuma wannan ba shi da ilimi na irin nasa amma kuma yana da takwa wata kila har malaman ma ba su da irin ta to wannan ne ke nuna mana in mutum ya zama ya mai da al'amarinsa zuwa ga ga Allah yakan samu wata kima ta musamman sannan ake cewa duk mutumin da idamu da irin kurakuran da yake tsakanin shi da Allah wannan zai iya sa ide na wannan zunuba kuma duk lokacin da kake nadama akan abin da kake na ba daidai ba kamar ka ɗauko mukulli ne ka buɗe ƙofa ta samun gafara da kuma samun rahama ta ubangiji shi sa wani yake cewa mutum ba zai gushe ba yana damuwa da irin laifin da yake yi wa Allah har sai laifin da yake wa Allah ya fi masa amfani fiye da ma wata hasana saboda wanda yake yin hasana ina yin abin kirki girman kai kama sai Allah ya watsi da abin da yake wanda kuma yake yin ba daidai yake jin shi ba na Allah bane Allah ka yafe min Allah kai mun afuwa sai ga Allah madaukakin sarki ya yafe masa kuma ya shigar da shi cikin bayansa na kwarai to Imam an-Nawawi ya kawo kun ga za ku ga akwai munasaba Babu ikhlas wa hidarun niyya babu tauba in an kyautata niyya me ya kamata a yi sai kuma a koma ga Allah da an koma ga Allah sai kuma a samu a yi wanka a gyara jiki a gyara zuciya a gyara hali a gyara ɗabi'a domin an san tafiya tana da tsawo kamar yadda abu huraira allah ya kare da gare shi yake cewa yake cewa ni ba mutuwa nake jin tsoro ba ite awon tafiyar da karancin gudu, awon tafiyar da karancin guzuri tunda abin da ake nufi da tsawon tafiya idan mutum ya mutu ai magana ba ta kare ba sannan ba aka fara ko baka san kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi dubbai nawa za ka yi miliyan nawa za ka yi a ƙarƙashin ƙasa kafin ka kafin a tashi in kuma an tashi ma magana ba ta ƙare ba har sai mutum ya samu kansa a gidan rahama sannan zai mance da abubuwan da suka wakana kafin wannan lokaci to malam ita qala al ulama malamai suka ce masana shari'a ke domin wannan maganar hukunci za a kun san akan ce al ulama a zamani sai a ce kowa ma malami da malamin fiqh da malamin hadisi da malamin tauhidi da malamin geography da malamin lissafi da malamin physics chemistry biology duk ake malamai ne to amma ana magana ta addinin an ce al'ulama ana nufin warasatul anbiya su ne magada annabawa waɗanda suka san ilimin ya za a bauta wa Allah yaya za a yi wa Allah biyayya me haƙƙin Allah ne haƙƙin manzon Allah me halal me haram su ne al'ulama shi sa wasu daga cikin malamai ke cewa kuskure ne duk mutumin da ba halal da haram ya karanta ba ce da shi malami sai dai a ce da shi inda larabci na ce da shi addari ko a ce da shi albahi ko a gaya masa wata kalma ko wata iri domin al'ulama da an faɗe ta kai tsaye suna magana ne akan ulama ushari waɗanda suka san shari'a to shine yace halal ulama malaman shari'a sun ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba dole ne daga dukkan zunubi wanda mutum yake aikatawa watan babu wata dama da aka ba mutum in dai ka san kana yin laifi to ka tuba wajibi ne fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna Allah ta'ala idan saban ya zama tsakanin bawa ne da Allah madaukaki la ta bi haqqi adamiyyin ba ta da wata alaka ko dangantaka ba ta rataye da haƙƙin ɗan adam ba falaha salasatu shiru. idan Allah ta ce wa laifi to ga sharadi guda uku wanda sai ka cika su sannan Allah zai yafe maka ahaduha sharadi na farko an yuqli anil ma'afiya, mutum ya turu daga kafan kun ga sai amfani da kalmar qalbu abinda ake sa da shi qalbu tumbikewa shi sa in aka balle mutum haƙorinsa sai a ce quli at asnanu an tumbike masa kamar a sa filaya a cire to in aka tilbiki abu har sai wasa shi ake tar shi qal'u sai ice sai a mutum ya to ya cire kansa daga wannan laifin da yake na ɗaya kenan wasani an yandama ala fi'liha sai kuma yi nadama akan wannan laifin da yake Zuciya ta ji ba ta so wasalif sharadi na uku an ya azima Allah ya uda ilaiha abadan ko mutum yayi niyya a zuciyarsa ya yi azama jin cewar ba zai ƙara yin wannan laifin ba har abada ya gama da shi sai malamin ce fa in fuqida ahadu salatati lam tasihha idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan to tuban mutum bai cika ba bai ma inganta ba mutum yana yin laifi amma a zuciyarsa ya ce astaghfirullah amma a zuciyarsa ya san ba haka bane shi sa wasu malaman suke cewa akwai waɗanda suke istighfari istighfarin kansa yana buƙatar istighfari ya ce astaghfirullah wannan astaghfirullah din da ya faɗa ita ma kamata a ce astaghfirullah a kan kamar mutumin da aka same shi ne an ka masa ya ajiye kwalaben giya yana zubawa ne ana sa inji kuma ana canja ana koma wuta sai zama to an raba hankalin mutane don haka mutum ya zama to misalin da nake bayarwa na mutumin da aka ce an kawo masa giya ga ta a gabansa ga kofin da zai bulbula isha sai aka ce giyan nan fa haramun ce kai fa ka sani sai ce to ba komai astaghfirullah ya zuba giya ne yana kwarfi kuga ga istighfar na nasa yana bukatar istighfar domin ya zama izini an gaya masa an ce wannan abin ba daidai bane sannan ina ci gaba da yi yana istighfar wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin idan sabon da mutum yake ina da alaka ko yara ta da wani dan adam fa shurutuha arba'a idan laifin dan adam aka yi wa shi to ina da sharadi guda hudu kun ga ƙari akan na Allah kenan idan tsakanin bawa ne da Allah sharaɗin uku ne in tsakanin bawa ne da bawa ɗan uwansa to sharaɗin guda uku ne hadhihi salasa waɗancan ukun da aka lissafa waɗancan ukun da aka lissafa mana na farko aka ce ya daina na biya yi nadama na uku ya ƙudurci a zuciyarsa ba zai sake ba waɗannan su ne sharaɗan ga baki ɗayansu wa an yabbara min haƙƙi sahibiha sai kuma ka je ka nemi kuɓuta daga haƙƙin wanda ka cuta ko ka zalunta fa in kanat malan idan kuɗi ne abinda ka karɓar wa mutum ko ka ƙwatan masa ba da haƙƙi ba au nahwahu ko makamancin kuɗi raddahu ilayhi sai ka mai manda abinsa kuɗi ko kaya kai an ce ko mutuncin mutum ka taɓa in kana son Allah ya yafe maka sai ka yi waɗancan sharaɗin guda hudu sannan ka zo ka ce da shi ka yafe mu wasu malaman suka ce ko gulman mutum kai sai ka zo ka gaya ba ka ce na yi da kai da Allah ina son ka yafe mu amma a inda aka dan samu sassauci a nan cewa suka yi kadai idan ka san irin mutanen ne masu rashin haƙuri wanda ka gaya masa ka ce na yi maka abu kaza ka yafe mu zai ƙara fukata. to aka ce aiki ya same ka sai ka je ka yi masa istighfari da niyyar Allah ya bashi lada sai kuma Allah ya yafe maka wa in kanat hadda qazfin idan ya zama haddi ne na ƙazafi wa nahwahu da makamancinsa sa makkanahu sai ka bashi gama, bulalan ƙazafi nawa ce 80 kai masa ƙazafi ka ce mashayin giya ne ka ce barawo ne ka ce mazinaci ne ka ce abu kaza ka faɗi wasu abubuwa an ce koda inda da shari'a koda irin harbin iskan nan sai kuna wata magana da wani mutum sai ka ce da shi ali ba barawo bane to a shari'a sai a zo da kai a ce waye barawa kai bayani tunda kace kai ba barawo bane to waye barawa ni ba abu kaza bane waye sai kai bayani wannan a tsari na shari'a ta musulunci ana son a dora mutane akan saiti ne yadda duk wani mutum wanda yake mai haƙƙi ne kada taɓa masa haƙƙin ka a taɓa naka kakka taɓa na wani la darara wa la dirara wannan shine abin da aka koyar saboda haka sai ka bashi dama in kai masa kazafi ka ce na yi maka ƙazafi amma na kawo kai na aimin bulala ta haji sai ce ana ya taimaka shi kenan je an talaba afuwahu ko kuma ka ce da shi ina neman afuwarka na yi maka wani abu na yi maka wani laifi ka yafe mu in ka san in ka je gurin mutumin zai ce wallahi ba zan yafe maka ba sai ka gaya min abun. kuma in ka gaya masa wannan abun ba lalle bane ya zuciyarsa ta iya yadda yafe maka kawai sai ka je ka kai masa addu'a ta fatan alheri da nema masa gafara gurin ubangiji wa in kanat ghibatan istahallahu minha idan ya zama to abinda kai dan uwanka yi da shi kai abinda muka mai da shi kamar kayan marmari a yanzu za ku ga yanzu giba ba ma a komai an yi ta wata rana ana zaune a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai safiya ta shigo kun ga mata ce ta manzan Allah manzan Allah ina tare na Aisha da ta taho sai na Aisha ta ce oh irin abin nan na mata ta ce amma fa kai sa'a gajeren mace kuma gajeriyar ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kin faɗi kalmar da da za a ya ta da ruwan kogi da ta canja makala shi ne aka ce duk mutumin da ka faɗi wani abu a kansa game da shi in yana da abin kayi giba in ba shi da abin kayi masa bahuta ne zunubin ya ƙaru sai dai in kamar inkiyan mutum sai sunansa malam dogo ko malam gajere ko wani abu da ake gama wanda ya yadda a gamar wannan abin amma in dai abin da ka faɗa kana nufin ba'a ne ya to da ka nesa ga mutumin ta ga hancinsa ko kaga cikinsa ko kaga wani abu to kayi da shi wannan kalmar da mutum ya faɗa da za a ci ya yata da ruwan kogi sai ta canja masa kala kamar yanzu giba don Allah nawa muke a kundin ta Allah za mu gwada gibanmu da istighfarinmu da salatin da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ayoyin da muke karanta na alkur'ani ba ne yawa to wannan ita ta sa watan zai wahala a zauna lafiya zai wahala a zauna lafiya domin zuciya in ta samu cuta to mai zuciyar ba zai huta ba ni na yi da kai kai ta yi da ni wancan ma yi da wannan wannan ma yi da wannan saboda haka sai kawai mu tashi mu rasa da yake damu wannan yana jin haushin wancan wannan yana jin haushin wancan ka rasa dalili har a masallaci sai ga mutane sun haɗa sallah wannan yana harara wannan wannan harara wannan abunda duk wanda ka gaishe kun haɗa masallaci ya kamata ya zama ɗan uwanka yana jin cewar kai nasa ne shi ma naka ne in wani abu ya same ka ya same shi in ya same shi ya same ka amma sai ga babu wannan yan daga cikin irin abubuwa da ake na kunya kwarin da wani yake gaya min wani ya tafi wani masallaci zai shiga wasu suka ciccide shi suka wurgar da shi masallaci fa zai je masallaci aka ciccide shi aka wurgo shi har mutane sun zama iri sai ka ce abin da bai dace ba kuma abin mamaki an ce shi wanda wannan abin ya faru a kansa yana ɗaya daga cikin mutane haka wanda suke ɗan gaba gaba a cikin masallacin kawai matsala suka samu da limamin masallacin limamin masallacin shi suka samu matsala da shi saboda haka yan agajin masallacin ina jin ko an ba su wani umarni ne aka ce to kada ƙara barin sai shigo ta nan shi ma ya zama ayyuhan nasu to kaga a wannan babu watan abinda ake so in an ga fushinka don an taba Allah ne an taba dinin Allah amma kai waye kai da ba za ka taba ka ba ba in mutum ya in mutum ya gamsu da cewa shi yayi samu karkin da ba za a iya taba shi ba to zai sha wahala amma in ka gamsu da cewa ba ka da wata matsala menene to a ciki idan mutum ya ce da kai ya gaya maka wani abu na batanci ne ba zai fito a jikinka ba in zagin ka yi wanda izage ka in baka rama ba ka ce in uwa izaga ta ta izaga in uba izaga na ta izaga to irin waɗannan zaka ga hatta a cikin wanda ake ganin sun fahimci addini sai ka dinga samun irin wannan tsakanin liman wani da liman wani ba a shiri tsakanin akar makallahu wani da akar makallahu wani ba a shiri tsakanin ya sanya di wani da wani ba a shiri tsakanin shehu wani da shehu wani ba a shiri sun zama kamar wasu yan fati kowa da irin tasu jama'a ai mu mutanen wane ne ku ba mu mutanen wane ne kuma za ga duk sakon da ɗaya ne abin da wancan ike isarwa shi wanda ike siyarwa ike isarwa manufar guda ɗaya ce duk da baki ɗaya mutane abin da suke bukata a bauta wa Allah shi kadai kada a shirka da shi yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi a shiga aljanna shikenan ba malam yace waya jibu an ya tuba min jami'i dhunub wajibi ne tuba daga dukkanin zunubai fa in taba min ba'dha sahhat tawbatuhu idan da mutum yana yin zunubi kwaya goma sai warabi yace na daina to ba za ka ce tun da bai daina takwas din ba Allah bai karba ba a'a iya biyin da itu ba Allah ya karbi biyansa sa takwas din ana jiran kenan gwargwadon yadda mutum ya rage wasu zunubai iya tuban da za a karɓa nasa ragowar zunuban kuma ana jiransa shi ne malin ya ce sahat taubatuhu inda ahalin haƙƙi min zalika zama a wajen malamai na gaskiya sun gamsu da cewar in ka tuba daga wannan zunubin Allah ya karɓa ragowar kuma shi kenan sai san da ka tuba wa baqiya alaihi baqi ragowar suna nan akan ka wa qad da dalailul kitabi wa sunna wa ijma'ul ummati ala wujubi tauba dalilai na alkur'ani da sunna da ijma'i sun haɗu sun bayyana kuma sun ƙarfafi juna da ijma'in al'umma ga baki ɗaya alawu zubi tauba a kan cewar tuba wajibi ne قال الله تعالى الله تعالى إتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون baki ɗayanku ya ku mummunai sai ku samu tuba wannan la'alla ɗin ba tana nufin watakila ba in dai kun tuba ɗin za ku samu ita wannan la'alla ɗin tana nufin ta haƙe. in dai ka tuba irin tuban da Allah yake ka yi to Allah ya karɓi tubanka <coughs> sannan kuma za ka rabauta wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ita wa an rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku koma gare shi wa ta'ala Allah ya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya tubu ilallahi, ku tuba ga Allah watan ku koma ga Allah taubatan nasuhan tuban da in an tuba ba a sake koma cikin laifin watan ku yi kyakkyawan tuba ku yi tuba wanda yake mai inganci ku yi tuba wanda yake na gaske wannan shine shimfiɗar da malam yi imamun nawawi kenan akan babu tauba to sanan sai ice wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfiru allah wa atubu ilayhi fi al-yawm akthar min 70 marra rawahu al-bukhari wa an abi hurairata radiyallahu anhu an ruwaito wannan hadisin daga abu huraira Allah ya kare da gare shi mun yi tarjumar abu huraira ba sai mun sake maimaitawa ba Ya ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina cewa wallahi wa yake wannan rantsuwar manzon Allah ice wallahi wannan abinda malamai suke cewa wannan ina nuna idan kana son ka karfafa magana ya halatta kai rantsuwa an nemi karantse ko ba a nemi karantse ba domin gashi manzon Allah saboda ina son ya nuna mutane mahimmancin yin istighfari sai ce wallahi na rantse da Allah wannan yana daga cikin rantsaran irin wanda annabi yake ko ce wallahi ko ce wallazi nafsi biyadihi amma irin abin da zaka ji an ce da kai an ce mala'ika jibril ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka gane maganar da zaka zo ta Hausawa ce domin su ne suke wannan rantsuwa ba ka in ka ce wallahi sai ka kara wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu ai yayi yawa sai kuma rantsar da kai za a yi a al'adance saboda mutanenmu wasu ana ganin zuciyarsu ta ke kashe in za a rantsar da kai sai a kai ka masallacin juma'a a sa ka kai wanka bayan ka yi wanka watakila ma ce ka sa fararen kaya sannan ka turan juma'a ana cewa assalamu alaikum sai a fito da kai sai zai rantse sai a taru a kewaye ta sai a ɗauko ƙur'ani irin na hannu ɗin nan a cikin gafakarsa sannan ga faifai a manna a ciki ga buzu a jiki sai a rataya maka kaga duk a tsorata ka ne nan za a tsorata ka sai a ce ce ne wallahi ya ce wallahi billahi lazi ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa sai a ce la ilaha illa Allah in aka yi maka wannan duk inda mutum ya kai da zuciya san an masa wannan zai firgita zai gane in abin da zai rantse ba gaskiya ba ne sai fasa tunda yanzu yadda mutane suka zama wani kace da kai iran rantse maka cikin tarbi a kan ƙarya inda zai samu wani abu rantse wasu ne ba abin da ya shafe shi Sau da yana ganin ba wani abu ne ba za ka fito masa ba ko babu wata matsala to dai ba haka za a yi ba abin da ya sa na gaya mana wannan abin na ji a cikin a wannan watan za ku yi ta jin abubuwa na taɓa jin a wannan watan da kuma watan rajab da ina jin kowane wata ne na taɓa jin wani yana wani bayani ice mala'ika zuri ne zo gaya manzan Allah ice da shi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa Allah ya gaya mu wannan magana shi ma da kansa Allah ya ce wallahi tallahi da haka shi ma manzan Allah da zai faɗa sai da yi wannan rantsuwa to kun ga an shiga cikin wani abu daban da ka ji ƙarya za a zuƙala inda yadda aka yi sun fadar yadda abin yake almuhim ya halatta mutum ya rantse domin ƙarfafa maganarsa an tambaye ka ko ba a tambaye ka ba ko ba a buƙaci ka rantse ba ya halatta ka yi saboda ga manzon Allah ya yi sai ce wallahi inni la astaghfirullah na rantse da Allah ni kaina in ji manzon Allah ina neman gafarar ubangiji ina neman gafarar Allah wa tubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi fil yaumi a kowace rana a tsara min da barra fiye da sau saba'in. me maza Allah yi ba ba abin da yi ba zai yi ba ko ba zai iya ba amma yace mana ina neman gafarar ubangiji fiye da sau saba'in a rana mu sau ne kamata mu nema ba kirgawa ya kamata ya zama ma ga baki ɗaya rayuwarmu astaghfirullah ne saboda abin da muke yi rawahul bukhari wannan yana nuna mana muhimmancin istighfari a nan da komawa ga Allah kuma istighfari yana daga cikin ƙofofi wanda suke buɗe alheri da albarka a cikin rayuwa an ce idan matsaloli suka yi maka yawa kai roƙo kai roƙo kaga kamar ba a kula ka ba aka ce kuma istighfari yanzu na sai Allah ya buɗa maka shi sa ka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahur saboda wa asharihum yastaghfirun tunda an ce siffa ce ta bayan Allah na kirki na kwarai lokacin sahur suke istighfari da lokacin sahur yayi kawai sai su harka su gaba da yin istighfari kuma wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk mutumin da yake son a bude masa kofofin arziki a kwance masa famfo na samun arziki da albarka ta sama da ta ƙasa shi akan kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa ya lizumcin istighfari وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم وعن الأغر بن يسار المزني شي أغر بن يسار المزني وصنع شي الجهني كما yana ɗaya daga cikin sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya daga cikin sahabban da suka yi shuhura aka san su da yawa kun sa akwai sahabbai da yawa wanda yawanci ba a san su sosai ba za ku ko da manyan malamai da suke kawo sarajin na wasu da na mafi yawancin sahabban manzan Allah sallallahu akwai sahabin da in sun zo sai ce lahu suhu ba za a tabbatar maka da cewa sahabi ne amma ba za ka maka wani dogon tarjama a kansa ba ba dan ba shi da daraja ba ba dan ba shi da wata kima ba a'a saboda akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su fito ba saboda yawansu to wani ina daga cikin su kuma mafi yawancin wanda suka ruwaito hadisi a basra abin mamaki an ce duk ka wajen suka ruwaito hadisai amma kuma gashi yana da cikin sabon da ba a san su da yawa ba kuma manya-manyan sabai ma irin su abdullahi bin umar an ce sun je gurinsa sun nemo hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malamai sukan kawo shi akan cewar in za ka nemi karatu ba sai shahararren malami ba kun san mu ana yin wannan in za ka nemi karatu to sai shahararren malami saboda kai ma ka shahara ka ce na yi karatu a gurin wani akwai mutumin da za a gan shi ba shahararre ba ne ilimin da za ka samu a gurinsa ba za ka samu gurin shahararren ba so da shi tun da alungu yake ba a san da shi ba ba a damu da shi ba sai ka zauna kai ta karatun ka cikin kwanciyar hankali yana da lokaci in za ka zauna ka karanta hadisi ɗari a rana ba ruwan sai kai ta yi yana jin daɗi ka karanta wannan littafin ka karanta wannan littafin amma wani wanda ya share ba in ka ce ma zan sa littafi sai saboda me ba shi da lokacin da zai sa maka littafi kai kaɗai amma wancan ko kai kaɗai ne ka zo zai biya ba ka to akan sami irin wannan to ne ake cewa da shi al ibn yasar al-muzani Shi ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan na ya ku mutane amma na a nan gurin da mummune ake tunda wanda bai shigo ma da'ira ta musulunci mai na shi na wani istighfari abinda ake bukata ce ne la ilaha illallah ita kaɗai ta ishe ka koma mai zai biyo baya wannan ana magana ne akan mutumin da ya shigo cikin musulunci yana kan musulunci amma yana ɗan wasu kurakure sai maza Allah ya ce ya ayyuhan nas kun ga annas a nan gurin mummunai kuma farkon wanda za mu iya fahimta a nan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ga kasancewa su tare da annabi Allah ya zaɓe su zama su ne abokai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ido biyu da shi sun yi abubuwa na yau da kullum tare da manzon Allah sun ga shigarsa sun ga fitarsa sun kalle shi ya kalle su sun yi sallah tare da shi sun yi azumi tare da shi sun je jihadi tare da shi amma duk da haka manzon Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba izuwa Allah wastaghfiruhu ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra manzon Allah yake ni ma kaina ina tuba zuwa Allah sau ɗari a rana kun ga wancan ya sai aksar min saba'i na marra wannan kuma sai ya haƙi ba annabi yana yi sau ɗari a rana shi sa aka samu daga cikin zikirai na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum in an yi sallar asuba kai istighfari ɗari kai tasbihi ɗari sannan kai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir dari da sauran abubuwan da suka zo daga manzon Allah sannan idan yamma kai shi ma kai wannan banda karatun alqur'ani da aka ce duk mutumin da ya karanta aya ɗari a rana ba za a rubuta shi daga cikin gafalallo ba wanda ya karanta aya ɗari to wanda ya karanta ƙasa da ɗari ba in ka karanta aya ɗari ba za ka shiga cikin gafalallo ba ba lokaci mu ayyuka sun yawa kuma haka za a yi ta yi a ta aikin ba zai kare ba a mutu shi ne matsalar wannan duniyar da kuke ganinta wallahi babu wanda za ka gamsar da shi babu wanda zai koshi da ita kana ƙara samunta kana ƙara fanta kana ƙara kusantarta tana ƙara gudu sai ka yi tabinta ba ka da lokaci wani ko lokacin sallah ba shi da shi so da ayyuka sun yawa shi sa 'yan duniya su waɗanda ake cewa da su ilmaniyun suke cewa yana daga ciwai musulmi suna jawo asara a tattalin arzikin duniya aka ce me dalilin ku suka ce sallah biyar a rana tattalin arzikin duniya yana karyewa saboda wannan sallar da ake yawan ciki a zahar la'asar magarba isha asuba wai 'yan kasuwa sai sun to sun yi sallah ma'aikata sai sun to ya kamata a hana sallar nan wanda zai bari sai dare ya yi a haɗe ya zama ɗan shi'a sai ya haɗe su gaba ki ɗaya sai ki yi su da gangar in zai kwanta Allah kiyaye to mai mutum zai yi in ba sa mu yanzu mai rage mana dan Allah duk wani mutum wanda yake rayuwa a wannan duniyar musamman mu musulmi me ya rage mana in banda bin Allah me mai daɗin babu wani abu sai iya yiwa ka ce wani abin da zai ɗauka kawai samun dukiya ne daɗi wani kuma ya ce mulki shi ne daɗi waɗannan abubuwan ba daɗi a cikinsu wahala ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah ka sanya arzikin ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kafaf abin da ake nufi da kafaf duk sanda suka motsa suna da bukata Allah ya biya musu bukata ke musu ko kuma Allah ya baka iya bukatar ba za ka ci bashi ba ba za ka je gurin wani ba ba za ka yi roƙo ba ba za ka yi maula ba ba za ka yi tumatanci ba Allah ya rufa maka asiri in ka samu wannan ka zama komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sau ɗari a rana kun ga mu ya kamata ba za mu kirga ba duk da wasu na cewa wai da annabi yana yin sau fiye da saba'in yana yin sau ɗari to ma mu iyakance iya ɗari babu wani nasi na shari'a babu kuma wani malami na addini wanda aka gamsu da maganarsa wanda yake kawai ka tsaya a ɗari to shikenan mun yadda za ka yi ɗari ka kirga zunubin ka kai kuma a rana nawa kake yi tunda wannan da aka ce na iyaka wanda annabi aka ce yana yin ɗari ko saba'in fiye da saba'in aka karkare da ɗari to ka yi ɗari da safe ka yi ɗari da yamma amma haka kawai ka sai astaghfirullah nauyi ne astaghfirullah al'azim nauyi ne yana da wahala subhanallah wa bihamdi yana da wahala subhanallah al'azim ba shi da wata wahala za ka yi ta yin wannan abun a kowane lokaci duk lokacin da ka samu dama duk lokacin da ka tuna ka istighfari shikenan ka huta wannan hadisin malamai suka ce ina daga cikin hadisan da suke magana akan wajabcin tuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tuba da yake ya ayyuhan na tubu ila Allah sannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin ibada ya fi kowa tsananin tsoron Allah ya fi kowa sanin ubangiji shi sa yake yin waɗannan abubuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina koya mutane alheri da harshensa sannan kuma aikace ya faɗa da baki sannan ya aikata kuma shine abin da ake bukata duk lokacin da zaka gaya mutane ku yi kaza ya kamata kai ma ka kamanta wannan ya fi tasiri shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari kuma ya umarci mutane su ma su yi istighfari domin su koyi da shi domin su amsa umarnin ubangiji kuma su kwaikwayi aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن أبي همزة عن بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عندهم فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح wani abin hamzata a nasibin malikin wani hadisun an roto shi daga abu hamza wannan abu hamza ɗinnan alkunya ce ta ana ɗan malik kuma an ce manzan Allah ne masa alkunya da wannan domin sanda manzan Allah ya bar duniya ko aure bai yi ba ya fara yau annabi hidima ina ɗan shekara tara ko shekara goma sun shekara goma tare da manzan Allah iris yana ɗan shekara ashirin manzo Allah ya rasu Anas yana dan shekara 20 kuma abin mamaki aka ce babarsa ummu sulaim bint malhan annabi yana zuwa madina sai ta dauko Anas sai ta zo da shi gurin manzon Allah tace khuwaid muka ya rasulullah tace ga dan yaron naka baran naka ya rasulullah annabi bai san shi ba kawai tunda manzon Allah ya zo ita kuma ta yi imani ta ni kauya kawai sai ta ɗauko ɗan ta ce ya rasulullah ga wannan yaron nawa ya iya rubutu ya iya karatu yana shekara goma amma ya iya karatu ya iya rubutu ta ce gashi nan na kawo maka shi ya yi maka hidima amma ina son kai masa asuwa aka ce a lokacin hakkitso ake masa irin yadda laraba suke za a yi masa irin doka din nan ya zubo nan ya wata rana aka ce annabi in ya aike shi ya tsaya yana wasa sai annabi ya kama wannan kitsan nasa kai kama kullun sai ce ya zal uzunaini kai mai kunnuwa biyu kun ga annabi an ce yana yin wasa amma duk wasan da yi gaskiya yake faɗa cikin bai taɓa yin wasa ba kuma ya faɗa akasin gaskiya yamzahu wa la yaqulu illa haqqan in dai zai maka wasa gaskiya zai faɗa kamar tsohuwar da ita da ita ta zo ta ce kana son ai mata addu'a ta shiga aljanna yace ai tsofi ba ta shiga aljanna ta fashe da kuka ta yi tafiyar sai annabi ya kira wata ita ai tsoho ba zai shiga aljanna ba sai an sake kera shi sai ya zama yadda zai mora aljanna in ka shiga ta tsufa aljanna mai za ka yi a cikin kun ga wasa ne i eh. kuma sannan akwai lokacin da ya zo ta baya ya kama wani sahabi ya ce wa zai sai wannan bawan yana ta kokarin ya kwace sai ya gano manzon Allah da sai ya ce ai ba zan sayi ba <laughs> shi da sai shi ma malamai suka ce wannan kun ga wata yi masa amma da yake wa zai ce wannan bawan bawan ne ko ba bawa ne bawa ne na Allah to ana son in zaka yi wasa kar ka kirkiri magana ka yi wasa din ka yi raha a lokacin da ya dace amma ka kai ƙarya ka kirkiro labari ka ce haka ita domin a yi dariya akwai matsala to shine ta kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'a da manzon Allah yi masa da ta kawo shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi Allahumma aksir malam wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir lahu a wata ruwayar wa atil umrahu wa adkhilhu aljanna ya ubangiji ka yawa ka bashi kuɗi mai yawa kuma ka yawaita ƴaƴansa kuma ka sa ijima a duniya kai masa gafara a wata ruwayar ka shigar da shi aljanna wato wannan addu'ar alherin da cikin ta ba kankani in Allah i baka kuɗi mai yawa baka da matsala ya baka yaya ko dubu ne ko ba haka bane in Allah ya baka kuɗi sosai sai kuma baka yaya da yawa sai ku ji daɗi da kai da yayan naka kaga duk abin da zai sa mutum ya guji yaya sai annabi ya roƙa masa kada ya samu wannan kada ya talauci a ka bashi yaya masu yawa kuma sannan ka bashi kuɗi mai yawa sannan ka sa ya jima a duniya sannan in ya mutu ka sa shi a aljanna ko kuma kai masa gafara shine Anas yake cewa wannan addu'ar ta Manzan Allah ka kama ni Ice da hannuna ƴaƴan da na haifa sai da binne ɗari ƴaƴan da ya haifa saboda yawan sai da ya binne ɗari Ice kuma gani na jima a duniya wallahi na gaji da rayuwar so da addu'a da yi masa domin an ce jikokinsa sukan goyo shi ko su yi masa kama kama akwai irin gadon nan da ake zaga da mutane ana tsawafi sai su ɗora shi a kansa ga su jikokinsa ne ba jikokinsa ba kai ‘ya'yansa na cikinsa ko jikokinsa jikokinsa ma dukkaninsu haƙoransu sun girgide sai an sa waya an riƙe haƙoran nasu da tsufa amma kuma shi yana da ƙwarin wannan abin da suke masa suna yi ne don neman albarka ba wai don ba zai iya ba ita gani nan kuma ita daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam imin na cewa Allah ya yawaita dukiyata dabino a shekara sau nawa yake yaya sau daya ita wallahi dabino na a shekara gona ta sau biyu take yaya in suka yi ala ƙara dabino yaya kan gobe ya ƙara ko in ji hausa da ake faɗa ana saukar dabino ko da ke yanzu ba a yi to in aka zo aka sauke dabinansa aka je aka siyar aka ba da abin da za a bayar kawai sai ya ƙara ɗauka a shekara sau biyu yake sau da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a kuma addu'ar ta yi tasiri ita na jima a duniya ita wallahi sai da na gaji so ma ike shi ya mutum ya huta ya gaji da zaman duniyar nan kuma a duk wannan shekarun nasa da tsufansa aka ce ikan yi sallah ya jima a tsaye har kafafuwansa su kumbura su tsage saboda yadda yake bautar ubangiji da kuma yadda yake bin Allah daga cikin 'ya'yan abbasu bakan manzan Allah sallallahu alaihi ina da wani ɗawon da ake cewa da shi kusan kun ga ɗan uwan manzan Allah ne kenan babansa wa ne ga baban manzan Allah kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke manzan Allah wanka Kusan da fadlu bayan Ali bin Abi Talib da kuma wani wanda izo yake cewa ina son ni ma ku yi min izini dan Allah in zo in dinga zuba muku ruwa in za a wanke wajen Allah to shi wannan kusan din yana da wata katuwar gona sai aka yi fari aka rasa yadda za a yi babu ruwa sai zo gurin anas yace dan Allah kai min addu'a wallahi gona ta ni na rasa yadda zai abuwa za su mutu sai anas ya tashi ya sallah raka'a da yi sallama sai yace Allah ka shayar da gonar kusa tashi sai hadari ya haɗu ruwa in tsuge da aka tsuge sai kusan ice ku je ku duba iya gona ta ne ko koko ya shiga wani guri wallahi da aka je aka duba shi aka tare iya gonarsa kaɗai aka yi ruwa so da addu'a tunda manzo Allah ya masa addu'a a wata ruwayar annabi ya ce Allah kai wa anaka albarka to in aka ce ai maka albarka komai ka taba alheri zai zama in kuma aka kwashe wa mutum albarka to sai ya zama duk abin da ya taba sai ya lalace Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka kada Allah ya kwashe mana albarka Allah ya kwashe mutum albarka ya shiga uku a wannan sau da haka idan anas dan malik aka ce idan ya zo zai hatama ya sauke qur'ani in ya zo ƙarshe kamar minan suratun nan sai batta sai tara 'ya'ya da jikoki ce ko zo yau zan yi sauka sai su taru in sun yi an aka yi saukar ya karasa tunda ya san in dai ka sauke qur'ani akwai wata addu'a da Allah baya mai ita daga cikin addu'o'in da kai sai Allah ya biya bukata in ya tashi ba kansa zai wace ce ƴaƴan nan na Allah ya muku albarka Allah ya muku gafar Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza yace ni addu'o'in da manzon Allah imin duka sun kama na ɗayan nake jira na ƙarshe na hudu ita ce gafara kuma na san za a yi tunda manzon Allah ya roƙa mu ya ce Allah imin gafara shigar da ni aljanna yanzu ko kawai nake yi wa shi ba ya bukata komai duk abin da yake so a nan duniya Allah ya bashi na lahira kuma ina jira zai samu tunda manzon Allah ya roƙa masa sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum yanzu da zai roƙa maka a nan ya ce da yake abin da kake so ba wani mutum sai dai in ma ya roƙa maka ya ce Allah ka gafartawa ne to kakka ruku kai ma ka ci gaba da bin Allah kada ka ce mu ai kai ba wani abu tunda mala ya shafa kai da tunda ya min addu'a babu komai sai ka je ka ci gaba da abin da zaka yi to shi Anas dan Malik ana tare shi al-ansari domin kakanninsu sun hada daga cikin kakanninsu sun haɗa kaka da babar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tare da shi khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yi wa manzon Allah hidima yace na yi wa manzon Allah hidima shekara goma tif tif ita amma ban taɓa yin wani abu annabi ya ce da ni tir ba bai ce mai isa ka yi ba ko mai isa ka yi saboda haƙurin manzan Allah da kuma yadda manzan Allah yake da juriya kuma wanda ya nuna shi ma yaro ne mai biyayya mai ɗa domin gashi bai saba wa manzan Allah ba kala ya ce kala rasulullahi sallallahu manzan Allah sallallahu alaihi ya ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa min ahadikum fiye daga ɗayanku saqafa ala irihi wanda ya fado daga kan raƙuminsa wa a aballahu fi arzikin falat raƙumin ne ya fadar da shi a wani guri wanda yake jeji ne ba gida gaba babu gida baya shi ake kar shi alfalatu jeji sahara ba gida gaba ba gida baya to wannan sai aka kawo cikakkiyar ruwayar a cikin ruwayar musulun, shi sa malaka wa fi riwayatin li musulun. lallahu ashaddu farahan bi tawbati Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa shine tubu ilayhi lokacin da zai tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da ɗayan ku kana ala ra'ilatihi wanda yake kan abin hawansa ra'ila shine kamar raƙuma mace bi ardin falat yana cikin tafiya a wani jeji fanfalatat minhu yana ta sai ta kubuce ta gudu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu abincinsa ina kanta ruwan shansa ina kanta fa ayisa minha ya ɗebe kauna cewar ma ba zai same ta ba shikenan ya mutu fa ata shajaratar sai izo ya samu wata bishiya fattaja fi zilliha ya kashin gida a inuwar wannan bishiyar shine istaja'a kashin gida fi zilliha a inuwarta wa qad ayisa min rahilatihi ya ɗebe kauna daga wannan taguwar fa bainama huwa kazalika yana cikin wannan yanayi da wannan halin iz huwa biha qa'imatan indahu kawai sai ya bude ido ya ganta a tsaye ta dawo fa akhadha bi famiha sai kama akalata thumma qala saboda tsananin farin ciki sai ice min shiddatin farin saboda tsananin farin ciki Allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka annabi ya ce a fasa a min shiddatin fara'i sai i kuskure saboda tsananin farin ciki to idan bawa ine wa Allah laifi yace ya tuba to farin cikin da Allah yake yi ya fi wanda wannan mutumin yake yi kun ga wannan yana nuna yadda Allah yake kaunar bayin yake tausayin sa kuma yake son su tuba domin su samu rahama to a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa ana faɗaitar da mu ana jawo hankalinmu wajen cewar mu dinga yi muna komawa ga Allah kuma komawa ga Allah da zamu maslahar mu masalahar mu ce mu ba masalahar wani ba sannan kuma wannan hadisin yana tabbatar da sifatul farah daga cikin siffofin da ake siffanta ubangiji ake siffanta Allah da su akwai alfarah farin ciki kamar siffa ta gazab fushi kada wani ya zo ya ce to ai ba za a ce ba za a danganta farin ciki ga Allah ba a'a za a danganta farin ciki ga Allah amma mu ɗauki ka'idar laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake tankar Allah kada ka kamanta farin cikin ubangiji da farin cikin halittarsa ko kuma bayinsa sannan malamai suka ce duk mutumin da yi kuskure sakamakon kuskuren nasa sai yi tuntuɓan harshe ita wata kalma ta kafirci ba komai Allah ba zai kama shi da wannan kalmar ba domin ga shi a duk mutumin da ike da Allah shine ubangijin Allah Allah ne bawansa ne matsayinsa ya kafurta amma da ike farin ciki ne ya sa yi wannan abun babu komai shi sa aka ce lokacin da mutum farin ciki ya same shi sai faɗi wata kalma ta sako saboda munna ba za a kama shi da laifi ko bai yi komai ba babu komai a kansa tsanin mutumin da ike yi wa Allah izgili sabanin mutumin da yake izgili ko da addini ko ifa da abin da gangan yana sane wannan Allah zai kama shi da shi ina ganin sai mu tsaya anan Allahu wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi